الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بارك الأمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله سبحانه وتعالى ya kaddara mana kai azumi na tara a jiran azumin wannan wata mai albarka na ramadana shekara ta dubu daya da dari da talatin da takwas a yau darasin mu game da muka sani ko game yadda muka san biya mun yi alkawarin za mu biya baki wanda muka ɗauka game da wasu matsaloli guda biyu domin fa'ida ne da gani alkawarin da muka yi guda biyu na farko game da matar da ta zamana musulunci ya yarda musulmi ya auri kirista amma bai yarda musulma ta auri namiji kirista ba kuma kafirci abinda muka karanta a jiya ya bude kafirci shi ne ya sa aka haramtawa namiji musulmi ya auri wadda ba musulma ba inda ba kirista ba ce zai hujiya haka nan kuma ita ma an haramta mata ta auri wanda ba musulmi ba abin da ya jawo aka hana wannan aure abu ɗaya ne shine kafirci to wataƙila wani tambaya me yasa wato kafira mata kafira idan ta zama kirista ce aka ce ya halatta musulmi ya aura amma kuma bai halatta mace musulma ta auri kirista namiji ba wannan za mu ga amsa da malamai suka bayar ta bangarori guda biyu abu na farko musulunci ya alu wa kula a alayhi a ka'ida musulunci ne a sama ba a ɗora komai a kan addinin musulunci abu na gaba a ƙarƙashin wannan akwai abin da ake cewa al'iwama wato namiji a gidan aure shine jagora shine oga shine wato ainihin shugaban wannan gida duk gidan aure in an ce mutum ya yi aure da mijin da matar da ya aura wane ne shugaba a cikin miji ne shugaba ita ma matar ta yarda da wannan ba ta jin ƙasƙanci ne a ce mijinta ne jagoranta ba wata mata da take wato ainihin ganin wannan ba daidai ba ne to tun da wannan tuwama wato jagoranci da Allah ta'ala ya ba wa miji me yasa ya ba shi jagorancin saboda kasancewarsa namiji ko da yake sun yi daidai da juna a ɓangaren halarci da zarar aka ɗaura masa aure to kowanne ya halarta ga ɗan uwansa ba wanda ya fi wannan ba wanda ya fi wani haƙƙi ita matar ta halarta ga mijinta shi ma mijin ya halarta ga matarsa sakamakon ɗaura masa aure da aka yi to amma wannan ya ne ta Allah ya yi wajen haƙƙin wato halarci bai gusar da wancan haƙƙi da Allah ya ba muje cewa shi ne jagora ba sai malamai suka ce tunda ya halatta namiji idan ya mallaki wata mace aka ce ga wannan baiwarsa ce ya gada ko an ba shi kyauta ko ya saya ko ya samu ta wata hanya misali an je yaƙi ya samu ta zama baiwarsa to aka ce tun da baiwarsa ce shi namiji ita mace kasancewar ta baiwarsa ya halatta ya kwanta da ita tun da Allah ta'ala ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru malumin wanda ya kwanta da iyalinsa wanda aka daura masa aure ba abin zargi bane a wajen shari'a wanda ya kwanta da baiwarsa ba abin zargi ne. a wajen shari'a to amma yace shari'a da ta halatta wannan din kuma sai ta ce to mukaddara ita matar ita ce ta je kasuwa ta siyo wani bawa ko ta gada daga iyayenta ko aka ba ta kyauta amma dai bawanta ne kasancewarta bawanta ya halatta ya yi kwanciyar aure da ita bai halatta ba me yasa saboda ainihin ita a matsayinta na mace Allah ta'ala ya gina ya sharuɗa guda biyu sharadi na farko Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wannan zamirin ya gwada da maza Allah ya yi ba da mata ba mace in ta mallaki bawa ba za ma ya kwanta da ita domin ita ce shugabarta a matsayinsa na bawa to me makoman ɗan da za a samu tsakanin mace da bawanta in sun yi kwanciyar aure an samu ɗa to yaya wannan matsayin saboda haka tun da musulunci bai amince mace ta kwanta da bawanta ba ai lokacin da namiji ya sayo baiwa su biyan sun halatta ga juna kuma ba wanda ya fi wani haƙƙi na wannan halatta kamar yadda yake jin halal ce a wajensa ita ma tana jin halal ne shi a wajenta amma duk da wannan shari'a ba ta yadda inda ita ce ta sayo shi a samu wannan wato ainihin mu'amala ba to saboda wannan dalilin malamai suka ce shari'a ta gwada babu yadda za a yi a bar namiji ya ainihin wato ya auro abin a bar mace ta auro wanda zai zo ya zama shi ne yake da jagoranci abin da zai ƙara fito da wannan shi ne abu na biyu musulmi idan ya aure kirista misali to na farko shi duk musulmi ya yadda da a taura ko bai yadda ba duk musulmi ya yadda da linjila asalin linjila wanda Allah ya fito wa annabi Isa ya yadda ita ko bai yadda ba akwai musulmin da bai yadda da annabi Isa ba akwai musulmin da baya girmama annabi Isa babu duk musulmi yana mutunta annabi Isa duk musulmi yana mutunta littafin da aka saukarwa annabi isa asalin littafin kafin a yi taɓa taɓa a cikinsa a dunkule idan musulmi ya aure wato mace kirista to ya aure wanda yake ganin imar annabinta wanda yake ganin imar littafinta ko da yake dai a dunkule ne wannan amma dai mafi karanci shi ya yi imani da annabi isa kuma ya yi imani da littafin da Allah ya saukarwa annabi Isa alaihi salam to idan akwai wannan kana girmama annabi na kana girmama littafin da aka saukar da annabi na akalla wannan ya bude kofa ta fahimtar juna tana yiwuwa kuma mu samu damar tattaunawa kai da su samu damar tattaunawa kai da matarka har kofa ta bude ta yadda ma za ta iya shiga addinin musulunci gwargwadon hujjojin da za ka fata daga littafin ba daga littafin ba dan akwai hujjoji da za ka iya fata wanda kuma daga littafin da take ta yi imani da su ne wanda zai da samun da bar wannan addinin da dawo addinin musulunci to idan da a ce ita matar ita ce musulma mijin shi ne kirista kirista ya yarda da annabi muhammad bai yadda ba kirista ya yarda da alkur'ani bai yadda ba to tunda akwai wannan matsalar tun da farko kaga maganar fahimtar juna za ta yi wuya ka auri mace ba ka ganin kimar annabinta ka auri mace ba ka ganin kimar littafinta sai da mu Allah ta'ala ce da mu wa tu'minuna bil kitabi kullihi din littafin da Allah ya saukar a ce linjila ce zabura ce mun yadda littafin Allah ne muna ganin kimarsa in wani ya ce zai wulakanta wannan littafin ko wannan annabin sai inda karfin ya kare haka ne ko ba haka ba to amma shi kirista misali ko shi ba yahude baya imani da annabi Muhammad bai ma yarda da shi a matsayin annabi ba bai yarda da littafin a matsayin littafin da Allah ta'ala ya saukar ba in ku da ya yarda ai da bai zauna a addinin sa na da ba saboda alqur'ani ya ce daga nan da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to duk wani addinin da yake kafin zuwan annabi Muhammad an share wa muhaiminan alaihi littafin kenan ya yi ba ba kere akan kowane littafi ya shafe ya sa an daina yayinsa in ka ga wanda bai yarda da wannan ba ya a addininsa to ma'anar wannan bai yarda da alkur'ani ba bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kaga a bisa adalci ka wuri matar da ba ka ganin kimar annabinta ba ka ganin kimar ka ko ka ta ina za ku samu fahimtar juna tare mai wahala amma shi musulmi yana ganin kimar littafin da wannan matar ta ce ta yi imani da shi a dunkule yana ganin kimar annabin da ta ce ta yi abin da iman da shi kenan za a samu sassauci akwai tsoka akwai damar fahimtar juna wato sabani bai kai ga wanda ba za a iya samu wato ainihin mafita ba don haka nan wannan aka ce ya halatta amma wancan aka ce bai halatta ba to wannan shine dan bayanin da muka ce za mu yi akan gaba ta farko wato cewa musulunci da ya ce musulmi ya auri kirista ko bai yahudiya ga dalilin shi wanda muka yi bayani dalilin shi ne shi musulmi yana ganin kimar littafin su yana ganin kimar annabin da aka aiko da taura ko linjila amma shi namijin da bai yi imani da littafin mu ba baya ganin imar annabin mu to kaga fahimtar juna za ta yi wahala kuma mace ita ce karama ita za a fara. a danne mata haƙƙi ba tare da kuma ainihin wato ta sami wata biyan bukatar ta ba wannan dangane da mas'ala ta farko kenan wato mas'alar me yasa musulmi zai aure kirista amma muka ce musulma ba za ta aure ainihin wato bai hude ko kirista ba wannan ne hujjar abu na biyu da ce za mu yi magana shi ne maganar waɗansu da suka makale ba wata aya wanda mun karanta irinta a cikin karatun da muka yi jiya inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna ujura al-ujur jam'i ne na ajal ajal shine ladan wato wani abu da aka yi maka na aiki ko wani abu da aka baka ka bayar da ladan wannan abu Allah ta'ala yana cewa wato wa ataitu ihda wannan qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a idan an daura muku aure da mace kuma kun kula juna kai da ita an samu auratayya tsakaninku to baya halatta daga baya don kun bata ka sake ta ka ce mata dawo min da kuɗaɗe na da na kashe musamman sadaki da aure su me yasa ai daga lokacin da kuka yi kwanciyar aure to sadaki ya zama halal malak dinta me yasa ya zama halal malak ladan wannan kwanciyar aure ne da a ce an ɗaura auren kawai amma ba a samu damar tarewa ba kwanciyar aure ba ta tabbata ba ta ci sadaki me yasa ba ta sadaki ba saboda ba a sami damar yin kwanciyar aure ba to shine wannan ce e eh kama da aka samu kamanceceniya tsakanin sadaki da ladan wani aiki da aka yi maka kamar yadda za ka ba tele ya ɗinka maka riga ka biya shi kudin ɗinkin rigar da ya maka ko ya yi ko wani mutum ya maka faskare ka biya shi kuɗin faskaransa to haka nan idan da bai yi faskaran ba ko bai yi ɗinkin ba ko bai yi ginin ba ya cancanta hakinsa bai cancanta ba haka nan mace idan an ɗaura musu aure idan ba a samu damar kwanciyar aure ba ba ta hakinta ba ba ta ci ba idan an samu damar kwanciyar aure ta ci sadaki ko ba ta ci ba ta ci malamai kai to akwai kamanceceniya idan Allah ya ambaci sadaki da sunan ajaru kamar yadda ake biyan kuɗin da da ya dinki an ba da kuɗinsa a ce ajaru ajaru iyaka ko ajaru bina in dinki yayi ko ajaru hadada idan kira yayi wato ya maka aiki kadiya akwai kamar akwai kamanceceniya tsakanin wancan wato ainihin da wannan da haka nan idan aka samu wannan an kira abin da aka sadaki ajaru ba a yi wato ainihin ba fita daga layi ba an gane ko to idan muka duba wannan Allah ta'ala ce idza ataytumu wannan uzura wannan idan kun ba su ladan zahirin wannan wato ainihin aure ba zai ba zai kullu ba sai idan an ba da wannan ladan wanda shi ne zai halatta maka wannan matar ainihin wato da da shi ne zai halatta maka ita to shi ne malamai suka yi bayani a nan inda Allah ta'ala yake cewa fa mastamta'atun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna matar da kuka ji daɗi da ita ku ba ta ladanta wato matan da aka ɗaura musu aure da mazansu kuma mazan suka ji daɗi da su aka ce su ba wa matan ladansu ne masu cewa auren wata ahalar ne suka ce ga nasi karara su waɗanda ku ji daɗi da su ko ba a to wannan ujura wannan ku ba su ladan to ya ba ta ladan ta daga nan kenan ya kwanta da ita ba a daura masa aure ba abinda Allah ya ce idan kun ji daɗi da su ku biya su ladan to ya ji daɗi da ita kuma ya biya da ta suka ce menene abin da ya wanda ba daidai ba ne to za mu bayani abin da ya din wanda ba daidai ba nan suka ce kuma sadaki ai as-sadaqu la yusamma ajalan ba a kira sadaki ajalu to wannan kalmar ba a kira sadaki ajalu ga hujjoji daga alqur'ani mai girma inda Allah ya kira sadaki ajalu ɗaya daga cikin guraren shine wannan mahallin da zaɓin inda Allah ta'ala ke cewa fa mastamta'atun bihi min wanna, fa atu hunna ujura wanna, wato ku ba su ainihin wato ladan su ai kama annakum tastamta'atun ko tastamti'una bil mankuhati kamar yadda kuke jin da waɗanda ku aura to fa atu hunna wanna hunna ku ba su sadakin su ma'ana sun ci sadakin ku ainihin da kuka ba su muƙabila zalika ma'ana sakamakon wannan jin daɗin ainihin wato kuka yi ayoyin Alƙur'ani Allah yana cewa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba ila ba'd ya za ku da sadakin ku bayan sashen ku ya sadu da sashi bayan an samu kwanciyar aure a nan idan muka duba menene ya jawo Allah ya ce bai halatta a kan da sadakin ba saboda an sami kwanciyar aure haka ne ko to tun da wannan kwanciyar ita ce sanadi idan Allah ta'ala ya ce fa mastabta'tu bihi min wannan fa atu wannan ujura wannan abin da kuka ji daɗi da waɗannan mata naku to ya tilasta muku ku ba su da ku sun ci ladansu wato ainihin da wannan ainihin wato abin da aka ba su a nan Allah ta'ala yana nuna mana wato idlaqil ujuri ala sadaqi a ambaci kalmar ujur ajal amma sadaqi ake nufi kamar misali wanda ya aure a gaiwa. yadda Allah ta'ala ya bayani fi nikahi ima wanda baya da iko Allah ya ce fa man lam yastati minkum qawlan wanda Allah bai ba shi iko an ki al-musanat ya auri cikakkiyar ya ba ba ya da abin da zai auri ya fa ma malakat aymanukum ko ku aura daga ainihin abin da dama mutum ku ta mallaka ma'ana daga bayan ku min fata ya ci kuma mu'minat ko daga ainihin matan ku waɗanda su amma mu'minai ka karanto wannan aya cikin suratul nisa'i ka je har inda Allah ta'ala yake cewa ruhunna ku aure su amma bi izni ahlihinna da izinin waliyansu sannan in kun aure su da izinin waliyansu wa atuhunna ujurahunna ku ba su ladan su me ake nufi da lada anan sadaki sannan Allah ta'ala yana cewa wal muzanatu ya halatta ku aure ya cikakkiya wadda ba baiwa ba min alladhina utul kitaba daga waɗannan da aka ba wa littafi yahuda ko da sara min kun gabanin ku da sharadin me idan ataytum wanda huzura kunna ya halatta ku aure su amma idan kun biya sadakin su ga anan Allah ya ambace sadaki da sunan ujur ajal saboda ya nuna mana alqur'ani ya ainihin wato ambaci almaharu sadaki ana ce masa almaharu ana ce masa as ana ce masa al'adar duka sunan sadaki ne an gane Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahlalna laka azwajaka allati ku ƙara sanin آتيت أجورهن أهلنا لك أزواجك من هلتا مك ما تنك يا كي النبي الله ولنه التي آتيت أجورهن ما تندك بيا سداكنسك ka aure su wannan anan me ma'anarsa sadaki saboda ka alqur'ani ya tabbatar mana da ainihin abin nan sannan waccan aya wanda ainihin wato ake abin nan ja'in ja a kanta sai mu karanto ayoyin gaba daya yadda Allah ta'ala ya ambata har wannan aya ta zo ainihin cikin bayanin da yanzu ake ta ta wannan Allah ta'ala ne ya ce wani man alaikum ummahatukum ko wani umma alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجودكم من نسائكم اللاتي ذكرتم بهن فإن لم تكونوا ذكرتم بهن فلا جناح عليكم فنعلت وهلائل أبنائكم duk bolan nan ana gaya mana matan da ya haramta mu aura ne wa halayi ba abu na'i kuma da rina min asalalikum wa an tajma'u bayan al-ukutayn illa ma kan salaba inna Allah kana ghafurur rahima Allah ya ce haramun ne a gare ku ku auri iyayenku mata haramun ne ku auri 'ya'yanku da 'yan uwanku mata da ainihin gwaggwanninku da ainihin wato babanninku da 'ya'yan 'yan uwanku maza kana da kanye kowa yana da 'ya'ya ba za ka aure sa ba wa banatu wa banatu ukhti yar uwarka tana da 'ya'ya kanwarka ce koyarka, za ka aura ba za ka aura ba 'ya'yanka ne wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku waɗanda suka tayar da ku mama suka tayar da ku nono a daidai lokacin da nono ya zama abinci ne a gare ku idan ka sha maman mace a daidai lokacin da wannan ruwan nonon kai abinci ne a gare ka ba lokacin da ka girma ka zama ƙaro ba ta yadda wannan ba zai zama maka abinci ba to wannan ko ka sha mamanta bai halatta bai halatta ka ainihin wato aure ta an gane wa akhawatukum min ar-raba'a yan uwanku mata waɗanda kuka zauna kuka sha mama ɗaya da su ba za ku aure su ba har yanzu ana ta gaya mana matan da ba za a aura ba wa umma hatu ku mahaifiyar matarka za ka aure ta ba za ka aure ta ba wa zai wa jori wujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna da a ainihin abola abola abolar matar da ka aura kuma sannan wannan mata bayan ka aure ta kuma ta tare a gidanka ta tare a ɗakinka kun saki labule da ita tana da ya za ka aure ba za ka aura ba abu ka ce wanda ka kwanta da babarta amma Allah ya ce fa in lam takunu da qalbin bihinna fala dunaha alaikum ka aure mace an daura muku aure ka biya sadaki daga baya sai ka ce kai na fasa da Allah a bata ku yadda nake so a shari'a bai haramta ka aure ba haramun bane ka aure yadda tun da ba ku tare ba ku kwanta ba tun da Allah ne ya ce fa in lam takunu da kalsun bihinna fala junaha alaikum an bayyanta sai ya ce wa halailu abna'ikum alladhina min asladikum da matar danka wanda yake na tsatsanka ɗanka na tsatso yana da mata ya aure ta sun kwanta ya sake ta zai kaura ta zama babban kawai wa an na kusai ne. haka nan bai halatta ka auro mace tana gidanka yanzu haka kuma ka je ka auro ɗan wata koyarta ka haɗa su kishi wannan haramun ne an gane ko Allah ya ce illa ma kar salaba sai abin da ya riga ya gabata wannan ya wuce to wannan ya ka dinga jerowa sai Allah ta'ala ya ce wal mutanatu minan nisa wanda take mai aure mace ce da auren ta yanzu haka matar wani ce sai ka aura bayan ka yanzu haka tana da miji ba za ka aura ba wal mutanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum sai fa wadda wato ta zama baiwa tana da miji mijin kafiri ne an je yaƙi an kama ta auren su ya mutu kwarar su ba aure ya mutu sai ka zo idan ta gama inda a ɗaura muku aure yanka kana bukata amma idan matar aure ce za ka ga mijinta sunan sa wani mijinta ne kowa ya sani shi yasa malamai suke cewa imra'atul mafaqul imra'atul mubtalan alaiha matar da mijinta ya bata to mace ce wanda Allah ya jaraba kawai sai yake hakuri kuma magana da wadansu malamai malamin kai bayan shekara hudu an bincika an bincika ba a samu shi ba sai aure wannan akwai ganganci a ciki wadansu malamai sun kalubalanci wannan hukuncin me yasa suka kalubalanci hukuncin suka ce abin da ake da yake shi ne wannan mata tana da miji kowa ya yi tana da miji abin da ake da kokonto mijin nan ko ya mutu ko bai mutu ba yau ne shekara hudu ba a ji labarin ba akwai wanda zai rantsuwa da Allah ya mutu babu ai na taɓa gaya muku akwai makoci na alaji mota gidansa yanzu haka yana kallon gidana yana da wani ɗan uwansa shekara sittin ana neman shi ba a san da inda yake shekara sittin an ɗauka ya mutu an raba gadonsa wanda suka shiga da mawaɗan sun mutu duk bayan wannan sai aka jiyo labarin mutum a ce yana guru nan nan nan guru shi da kansa shi ya tafi ya je akwai ya dawo da shi gida kaga an yanka shi shekara 60 ba ta an dukkan binciken da za a yi ko labarin sa ba ta ji ba ba mun shekara sassan a duniya ba da ɓatan sa ne ba a gan shi ba shekara sun ta ka dare shi to ka gaya yanzu wannan wanda ya auren masa matarsa me suka yi bai mutu ba an gina an gina auren akan wannan matar mijinta ya mutu don haka nan kawai ta yi aure da kuma bai bayan shekarar sun sai ga mutum ya dawo jikin ya faru ko bai faru wanda suka ci gado ya ciyu kuma sai ya yi amari saboda aka suka ce to matar da ta ya fada kamar yadda ɗan adam in Allah ya ga dama sai ya ɗora masa wani ciwo ko ya raba shi da idansa har ya mutu ba ido ko ya raba shi da kafarsa har ya mutu ba kafa ko ya raba shi da jinsa har ya mutu babu ji to ita ma Allah ya jarrabe ta mijinta ya bata mutum ba a sami yaƙini ya mutu ba to ta in ta yi akwai sada sai dai a samu wata hujjar misali a samu hujjar wato babu abinci amma dai hujjar cewa ya mutu a gina ɗaura aure akan wannan to akwai matsala an gane to shi kenan Allah ta'ala ya ce wal mota za su minan nisa matar da take da miji ita ma haramun ne ku aure ta aka jero magana har zuwa inda Allah ta'ala ya ce ah, wa uhinna lakum ma wala azalikum an tabtabu bi amwalikum mu'minina gara musafihina duk matan da ba waɗannan ba waɗanda aka yi bayanin nan tun daga uwa da ɗaya da 'yar uwa da 'yar ɗan uwa da 'yar ɗayar uwa har zuwa nan wa uhilla lakum an halatta muku an ma wala azalikum abinda ba waɗannan ba duk matan da ba waɗannan ba to ya halatta in tana santa kana santa da sun yarda a ɗaura muku aure ba ku saba wa shari'a ba an tabbata ko sai Allah ya ce bi amwalikum ku kashe kuɗi eh auren da aka da kuɗi irin wannan auren wai ka zo a ce wai wai an ba da an ba ka sadaka eh ko a ce wai an daura da Muhammadu an ba Muhammadu sadaka wai kowa ma Muhammadu ne wannan irin shirme ne ko a ga gurin daurin aure ce muna nema me kuke nema muna neman iri Eh, irin me irin mutum mun ba mun karba salatu goma ga ni to wa aka ba kai yanzu in ka zo kace na ce da wani ya auri wance an ya baka bari ce da zuwa a ina kai da an ce wani ta ga ce irin mutum ake nema mun ba ku mun karba haka ake da wani aure ni wani kaza wani ya abdullahi na yawa ya wata tori ba ko wannan abdullahi wannan abdullahi ne wani abdullahi ne a da wani a gane na gara ji ina, suna masu katange kansu da aure ba masu fasikanci ba fa mastamta'tu bihi min hunna to abinda wannan ku ji daɗi da su bayan an ɗaura muku aure an samu jin daɗin kwanciyar aure da su Allah ya ce ba a ku wannan ujura ku ba su ainihin ainihin ladan wanda ainihin wato sakamakon wannan ɗaurin aure aka abin nan saboda haka wannan yana gwada mana wannan aya babu hujja a cikinta akan cewa wanda ai ka ba ta lada aka kwanta da ita babu daurin aure wai an yi daidai ba a yi daidai ba suka ce a ah, to ai akwai wata kira'a ta Abdullahi dan Abbas ya abin nan ah, ya karanta wata kira'a sai ce ba mastamta'atun bihi min wannan ila ajalin musamma suka ce wannan kira'ar an samar ta daga Abdullahi dan Abbas da ubay ibn ka'ab da sa'id ibn jubair da da suna karanta wannan aya a haka to ayar alqur'ani duk wata kalma ta larabci ba yanda za a yi ta zama alqur'ani sai sahabbai sun yi ittifaqi an karanta ta yanda manzon Allah ya ce mata alqur'ani yanda aka saukar da ita ga manzon Allah saboda haka wannan kira'ar gaba daya bata tabbata a matsayin qur'ani ba ba a karɓe ta an saka ta a cikin qur'anin nan da aka abin nan domin na taba gaya mana yadda aka rubuta qur'anin nan a zamanin sayyidina abubakar mutum biyu ne suka zauna a bakin kofar masallaci da sayyidina umar bin khattab da sayyidina zaid bin sabit ga suna kofar masallaci masallaci yana cike da jama'a wa jama'a akwai jama'a duk wanda ya ce ya haddace wani abu daga Alƙur'ani, sai ya zo gaban gangaren na umar da gwani na zai ibn thabit sai ya zauna ya karanta abin da ya ce ya haddace shi na umar gangaren ne sai na zai ibn thabit gangaren ne zauna ka karanta abin da kace masa Alƙur'ani. idan ka karanta daidai sun sani in ka yi barna sun sani dan mahaddata ne kuma mahirai an fahimci wannan duk da wannan mahirancin nasu in ka karanta bayan su sun gamsu ta karanta daidai to kuma sai an samu wanda zai maka shaida daga cikin sahabbai a samu mutum biyu su shaida ka karanta daidai idan aka sami mafi karanci mutum biyu an samu wanda ya ce a yadda ya karanta ina ba aka bani to nan ma an yanka ta tashi bayan ka karanta daidai ka samu mutum biyu sun maka shaida har yanzu ba ta kare ba sai a tura a ce to a je a ɗauko wannan ɓangaren daga cikin alkur'ani wanda aka rubuta a gaban manzon Allah aka ajiye a ɗakunan matansa a je a ɗauko abin da yake rubuce wanda aka rubuta da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yayi daidai da yanda ya karanta din nan idan an samu sai na Umar ya yi da karanta daidai sai na zai misali ya yi da karanta daidai an samu sahabbai biyu sun maka shaida har yanzu ba kare ba sai an je an dauko rubutaccen abin da aka rubuta a gaban manzon Allah da umarninsa sai aka sai a duba a ga ya yi daidai da abin da karanta to sannan ne ya zama alqur'ani da haka da haka ba aka karanta aka rubuta alqur'ani nan gaba ɗaya to idan ka rubuta wata qira'a wanda ba ta biyo wata wannan da sun ba ta zama qur'ani ba ta zama qur'ani ba to dan haka wannan qira'a da aka ce an samu ta na farko dai wanda suke ce sun samu wannan ba su iya ba da a ina suka samu ba kuma da zai tabbata ma sun samu din to wannan ya saba wa ijma'in sahabbai akan cewa ba a rubuta komai a cikin qur'ani sai abin da gaba ɗayan sabon suka yi izmai cewa wannan abin ƙur'ani ne amma ba haka ba a kafa da shi dan abu ne batacce ko a larabci kana iya magana da shi da larabci amma ka ce masa qur'ani ka sabawa ainihin wato ka'ida sannan abu na biyu idan mun ce za a iya kafa hujja da shi a matsayin ayi akhbarul ahad ana iya kafa hujja da ita alqur'ani mutawatir ne ba akhbarul ahad ne. an gane in ma ka ɗauka fassara ce suka yi wa ayar wato ba ba qur'ani bane amma sun fassara ayar da ma'anar suka fahimta to wannan ya saba wa abin da ya fi shi karfi idan aka samu kira'ar gaba ɗayan sahabbai ta saba kira'ar wannan mutanen su bi ko su uku wace za a ɗauka ta sahabbai gaba ɗaya ba za a yi nan ɗauki kira'ar mutum ɗaya ba wanda ba a amince da ita ba ba a ganta ba a rubuce da suka karanta cikin abin da aka rubuta a zamanin manzon Allah kuma da umarnin manzon Allah ba za a ɗauka a mai da ita wato ta zama alƙur'ani mai girma ba da haka wannan ya nuna cewa wato ba za a ba za a amfani da wata kira'a domin a kafa hujja da cewa nikawul mutu'a ya yan yawan ya tabbata ba ba za a yi wannan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa wanda la yasiku Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya buɗe baki ya ce auren mutu'a haramun ne hadisi na nasu sai yi Wa ya wato hadisi saboda ibn ibn ma'abadin jahani shine ya wato hadisi Allah ya kara masa yadda me yace annahu qazama rasulillah yace shi da kansa ne ya je yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi yaƙi yaƙin fatahu makka faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a can gurin yaƙi. ya ayyuhan nas ya ku mutane inni kuntu azintu lakum fil istinsa'i fil nisa da na yi muku izini wato ku rika jin daɗi da mata auren mutu'a da na muku izini wa inna Allah harrama zalika ila yawm qiyamah daga yanzu da nake muku magana Allah ya haramta auren mutu'a har ranar da Allah ya tashi a kiyama akwai sauran auren mutu'a kuma da in Allah ya yi magana akwai sauran magana manzo Allah ma Allah na iya masa gyara ko ba zai masa ba Allah na iya masa gyara fa man kana inda hu min hunna shay'un wanda ya zama a yanzu haka yana da irin wannan matan a tare da shi ban yi kalli sabila daga yanzu ya zame ta wala ta akulu mimma atadimuna jar amma duk abin da kuma ya ba su kar ku ce su dawo da shi yace maga yanzu magana ta kare har ranar tashi alkiyama an haramta wannan aure wanda suka ci a ba fatawa maka bane a ainihin hajjatul wada'a ne to kowanne dai abinda malamai suka yi su zaɓe sau biyu annabi yana haramtawa ko ma su uku an haramta a hajjatul wada an haramta a fatahu makka an haramta a yakin khaybara kuma annabin ne da kansa yace haramun tunda annabi ya haramta to ainihin ba ba dinnan to sannan idan ma da za mu saki musallama sallama wa irin ta jayayya cewa an halatta auren mutu'a to a wannan halattawar tunda annabi ya ce daga ranar fitowar makka ko daga ranar hajjatul wada'i ko daga ranar yakin kaibara gurare uku annabi ya ce to daga yau an haramta kamar yadda manzo Allah ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ku ziyarar kabari to yanzu an muku izini ku je domin ziyarar kabari tana tana mutum mutuwa tana tana masa lahira kaga an samu nasir an samu manso abin da ya zo da karshe ya goge abin da ya zo da farko mun fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama idan dai shine ka yarda da ya halarta to dan me in yace na halarta kuma ba za ka yarda ba abin da ma ya ce fa inna Allah harrama zalika ila al qiyamah in ma annabi ne ya ce to shi annabin da kansa ya ce Allah ya haramta wannan abin daga yanzu har zuwa ranar alkiyama to idan ku idan da akwai nasu wannan su to wannan ya gwada cewa an ainihin wato soke wannan a ranar fito maka ko kuma a ɗaya kuma cikin waɗannan guraren saboda haka ba a cewa har yanzu akwai wannan wato abin nan sannan kamar yadda ya gabata a cikin bayani Allah ya ce illa ala azwaji والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين to auren mutu'a akwai wanda zai auren mutu'a ya ce wannan mata ta ce to wanda aka yi auren mutu'a din da ita bai ka ce idan ba ta cikin biyun nan Allah ya ce ba fa man yabtaga wa zalika ba fa ulaika ne kuma da aduna ka yadda dai ba mata ka bace dan ba daura muku aure ba kuma ka yadda ba bai ka bace shi kuma Allah ya ce duk wanda ya tara da mace ba matarsa ba ba baiwarsa ba to dan addini ya tsallake iyakar da Allah ya masa da haka wanda ya auren mutu a ɗan da ko ba ɗan ta'adda ba ta yaya za mu gane wato ainihin ba matar aure ba ce ita wannan wanda aka yi auren mutu a da ita na farko dai duk abin da ya zama dole a same shi idan da aure ne to ba wa tsakanin na farko akwai gado wanda ya auren mutu a da mace akwai gado tsakanin in sun gama auren mutu'ar za ta yi idda eh zai akwai takardar saki akwai ciyarwa to idan da mace ce matar da ce ta aure in ɗaya su ya musu akwai gado ko babu in ma sakin ta yi akwai idda ko babu in mutuwa ya akwai takaba ko babu sannan zai yiwu ka yi wani auren da suke ta ba wanda ya yi auren mutu'a idan wannan matar za ta je ta yi aure tana jiran da ba ta takarda duk wannan ya gwada mana ba ainihin wato abin nan bane wato wannan kawai da nace ake neman a bata latin والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين الله يسامح نعم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما فرض الله عليهم قد يجدوا إلى الآخرة فلا أيوة، أيوة. يتولوا يا ce ga tsallake a ga ya tsallake ba nan ba إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ألا يشركن بالله شيئا ولا

ya kai wannan annabi wannan ɗaya daga cikin kala-kala na girmamawa da Allah ya ce manzon Allah sai dai ce ya ayyuhan annabi ko ya ayyuhan rasulu amma baya cewa ya muhammadu in ka ji an ambaci kalmar muhammadu to labari za a bayar game da shi ma kana muhammadun a bahadin mirjani wa ma muhammadun illa rasulun kada kalmar kabla محمد رسول الله وآمنوا بما نزل على محمد ولا يهودي الله يأتي محمد أما بكرة Allah baya wa manzon Allah kira ya Muhammad in gaji wani yana cewa ya Muhammad kula da ni bai san abin da ake cewa Muhammad Rasulullah ba a yi wa manzon Allah gane Allah ce ya idza ja'aka almu'minat idan mata mu'mine suka zo maka yubayi'naka suna yi maka mubaya'a menene mubaya'a mubaya'a shine muqabalatu shay'in bi shay'in ala sabilil mu'awada shi da ake cewa cinikekeniya kai ka saya ne sai ya sayar maka ma'ana ka ba da wani abu an baka shine mubaya kai alƙawarin biyayya an maka alƙawarin adalci tsakanin ka wanda zai jagorance ka shine mu mubaya an gane to shine Allah ta'ala ya ce idza ja'aka mu'mina idan mu'minai mata suka zo maka yubayi'inaka suna yi maka mubaya'a ala Allah ya shirkina billahi shay'a sun yi alkawarin ba za su yi shirka da Allah ba wala ya sirkina ba za su yi sata ba ko wala ne wala ya zinina ba za su ainihin wato rika yin zina ba ala Allah ya shirkina billahi shay'a wato sun yi a akan ba za su ainihin wato yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba ay yubayinaka wa yu'ayinaka ala adam al-idrak billah sun yi alƙawarin ba za su shirka da Allah ba fi ayi amrin min al-umuri a cikin kowane yin al'amari allazi allati tata'allaqu bil aqida aw bil ibada aw bi ghayrihima ko abin da yake da alaka da aqida ba za su shirka da shi ba ko abin da yake da ibada ba za su shirka ainihin wato a cikin ba na biyu wala yasriqina wala yaznina na biyu da uku kenan sun yi alkawarin ba za su rika satar kayan miji ba galibin mata ko in ce su daga cikin mata sukan ɗauki kayan miji ba wai ta ɗauka da nufin ta yi sata ba tana iya ɗiba ta bayan sadaka ko ta ɗiba ta aika wa babanta ko ta aika wa maƙota ko ta ba almajirai duk irin waɗannan in an ce an yi ba laifi ne amma a nemi izinin miji kafin a yi saboda kayan namiji ne ana buƙatar abin nan wala ya zunina kuma za su rika yin zina ba ai wa bayi raka aizan ala adam irtikabi bayin da sarka aw bayin zina sun maka alƙawarin ba za su aikata alfasha ta zina ba ba kuma za su aikata alfasha ta sata ba wala ya katulna wannan, ba za su rika kace ƴaƴansu ba sai alƙawari akan wani. an ce a wancan lokaci mace idan za ta haihu inda jahiliya ta zurfi da yawa sai an yi rami ƙaton rami a kusa da inda za ta haihu a ga me zai fito idan ta gama naƙuda ta gama shan wuya ta gama azabtuwa saboda al'ada irin ta jahiliya idan abin da ya fito mace ce ita da kanta za ta tunkuɗa da cikin wannan ramu kuma da ƙasa ta rufe saboda haka al'ada ta ce a yi duk wannan azabar da ta ja ta sha a banza ita da kanta tana kuka saboda biyayya ga al'ada za ta tunkuɗa cikin ramin ta binne to siya alƙawarin ba su yi wannan ba wala ya ka kunna aula da wannan wala ya atina bi buhutanin ko ya fitare da hu bai da aidihinna ba za su zo da ƙarya ba su zo da yanke menene yanke mace za ta je ta samu wani ya mata ciki saboda tana takama tana da miji sai ta kawo ta ce dan mijinta ne kuma yadda zai yi amma ita ta san wannan ɗa ba na mijinta ba ne ba matan aure wanda suke cin amanar mazansu su to wannan wata jira sai an je lahira saboda baya da zai malamai suka ce idan mutum idan mace tana da miji suka rabu da miji. har zuwa shekara hudu masu zuwa in an ganta da ciki na mijin ne in ta ce cikin mijinta ne ai tun tana su ta ɗauko cikin amma ba a ga cikin ba sai bayan shekara hudu sai dai ya tafi kotu ya karye ta sai ban yadda ba a yi la'ani a yi tsinanniyan ya ya tsine wa kansa ta tsine wa kanta kan shi ba nasa ba shi amma in ya shiru to da ya sani. sai dai an je lahira a sake shari'a da haka maza suna cikin hadari kuma matan su suna iya jaba su cikin wannan hadari akwai wanda ba su iya haƙura da mazan akwai kuma waɗanda mazan da ba su da lokaci da matan har su takura su je ainihin su fada cikin wani gadari irin wannan in an samu kaga na ainihin na, wato suna kirkirar ainihin yaya wanda suke fadowa tsakanin ainihin na wa arjulihinna ba haka ya ce faruwa duniya ba ta tsakankanin kafafuwan iyayen su mata to kan su ainihin ɗauko irin wannan ƙarya jinginawa ainihin wato mazan su na ainihin na, wala yatina min wala yatina ka bi ma'rufin kada kuma su saba maka idan ka ba su umarni a cikin abu mai kyau shi ma'arufi malamin ka ji to annabtun da yake bai taba ba da umarni a kan abin da baya da kyau ba Ba bayan da annabi ya ce a yi kaza kuma wannan abin bai zama ma'aru ba ba zai yiwu ba ko zai yiwu to me yasa aka kawo sharadin fi ma'arufin domin shi Allah idan ana maganar da yautakarsa to baya baya baya daga kowa ba la ba ta fi makhluqin fi ma sai tsali la ba ta fi fi ma sai ba wanda za a yi wada ko ga Allah ta'ala yana magana akan tauhidi sai ce innani ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqim salata li dhikri ba a ba a maganar zamirin azama ba zai ce inna na na hannun lahu ba sai mashirgar ta ah, shi Allah ba ɗaya bane na hannu ya ce na hannu ai da yawa ko ba zai ce la ilaha illa na hannu ba a irin wannan na hannu ba ta zuwa fa abudina a ah, sai dai fa abudni wa aqim salata li zikri ba za ce da zikri na ba an gane to saboda ka Allah ta'ala ce wa wala ya'tinaka fi ma'rufin ba za su saba maka ba a cikin duk wani abin da kai umarni wato ainihin wanda yake babu ainihin wato a cikin abu mai kyau wato baya wannan in sun cika waɗannan sharuɗa to kai masu baya amma mu baya da manzon Allah yake yi da mata tambayoyi yake musu kun yadda da kaza ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba za ku yi kaza za ku yi kaza idan suka amsa za su yi inda ake sa a cikin rafi suka ce ba za su yi ba akan abin da suka ce ba za su yi ba sai ce su na yi muku baya akan wani annan bai taɓa miƙa hannun ba da ne ko hannun su gaisa ba annabi baya wani. matar da ba ta ba ya miƙa mata hannun su gaisa ya hana wani, ko bai taɓa yi ba umar wani aisha ta yi rantsuwa ta ce wallahi manzon Allah bai taɓa musafaha da mace ba inda ba ƴar uwarsa ba mahaifiyarka ƙanwarka, yayarka ai eh, ƙanwar babarka wannan kun yi musaba ba ba jarabiya ba ce ma'ana za mu akwai haramci tsakanin amma haka kawai mace my love a <laughs> ah, wannan wannan ba daidai bane eh <laughs> Allah ya jauda to Allah ya ce su yi baya maza Allah ya mutum baya wata kila wani ya ce to wai me yasa su maza ba a yi mutum irin wannan ba maza ko da yake galibi suna nan a sun manzo Allah kullum suna kwasan karatu wata matar idan ta zo ta ne fi darasin nan karshen ta ba ta sake dawo sun ba to a tara su ta yi baya in ya zo kowa ta koma gidansa a cigaba da aiki akan abin da aka yi baya. amma namiji zai zo da safe zai zo da rana zai zo da daddare kullum yana madadin saboda haka su ne aka yi ce ba su ba dole ba ne sai abin nan kuma akwai ma hadisi da za mu karanta wanda shi kuma an karɓi irin wannan mu baya daga wajen mazan ma za mu karanta hadisi amma na ga lokaci ya ɗaukure mana saboda haka za mu fi ta nan abin da muka faɗa daidai Allah ya mamu lada to Allah ce fa sirrin da wannan lago wa sirrin da wannan la ka nema masa gafara ubangiji don ko da yake sun yi alkawari ba za ni kaza ba ba za ni kaza ba za ni kaza ba kuma za ni kaza za ni kaza za ni kaza ana iya samun wani lokacin an dan jinjide abin da aka ce za a yi din ko ba a yi ba to roƙa musu Allah ya gafarta musu inna Allah ghafurur rahim ko Allah ta'ala da yawan gafara ne ko me yawan jin kai ne abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu dada wannan muka kuskure mana ko Allah subhanahu wa ta'ala ya bi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in taimakon malayu da aka samu jiya naira dubu goma sha uku da ɗari ɗaya da saba'in da biyar dubu goma sha uku da ɗari ɗaya da saba'in da biyar shi ne abin da Allah ya kadara a samu da sunan taimakon malayu a jiya a ranar asabar kenan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kaka da kai waɗanda suka bayar Allah ya kara musu albarka a cikin dukiyarsu shi abin da suka bayar da shi abin da ya rage a hannun su waɗanda ma ba su bayar ba Allah ya Allah ya ba su ikon bayarwa kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya ya zama ba tambayoyi muna yi wa kanmu addu'a wannan azumi da muke Allah ya karba wannan karatu Allah ubangiji ya saka cikin niyyar mu da yin karatun da ta sauraro kuma Allah ya sa mana shi a cikin mizanin kyawawan ayyuka Allah ya karba mana matasa Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya tsare mana ku da fadawa ainihin rayuwar da za ta zama bala'i ta sauran al'umma Allah ya dora mana ku akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kulla kauna da zumunci da soyayya tsakaninku da malaman sunna wannan da yadda in sun kwaɗe ku za ku yarda in sun hana ku za ku yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ba ku albarka a cikin karatunku a cikin kasuwancinku a cikin sana'o'inku dukkanin hanyoyin neman abincinku Allah ya sa muku albarka Allah ya raba ku da iyaye lafiya Allah ya zauna da ku da ku lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka da tijai ma Allah ya musu albarka